yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu haka shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan litinin 18 ga watan Mayu. Kai tsaye kuke jin shirin akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voa hausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Yau Litinin ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan zamantakewa da ma'amalar ma'aurata. Kuma kamar kullum Malama Hadiza Balanti ce ɗiyar 'yan gurasa shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure ta da ake Consultancy. Kuma ma'aikaciya a sashen addinin Musulunci na Radio Freedom duka dai a Kano za ta amsa tambayoyinku a filin ku tambayi yau da gobe. Wata irin rawa iyaye maza da mata za su taka ne wajen tabbatar da ɗorewar arman 'ya'yansu? Me iyaye za su yi su taimaka wajen rage yawan mutuwar armi? Batunmu na yau kenan a zauren matasa. Iyaye musamman magidanta su san waye ke zuwa wurin 'yansu. Iyaye mata su san haka. Kamar mutum ya je neman aure, kana iya gaya mutum gaskiyanka. A gaskiya ko a yanzu ne kam ba zan aure da diyata inda za ta yi ta ɗiba ruwa ba. Ganin yadda zamantakewar aure ke ƙara taɓarɓarewa yawan zaurawa na ta ƙaruwa, shin ya kamata hukuma ta shiga cikin harkar domin ta kawo gyaran da ya dace? Matuƙar hukuma bata sa hannu ba bata tabbatar da doka da oda akan mutane a harkar zamantakewar su musamman aure tarbiyya ta yaya da kuma tabbatar da adalci tsakanin mata ba to wannan al'umma sunanta rusashiya tarkashi malam hadi kenan To za ku ji hilin da dahe da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan abubuwan da ya kamata iyaye su yi la'akari da su kahin su ba ma mai mata S ya arma. Ku kasance tare da mu domin jin duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ku tambayi yau da gobe. Mai amsa tambayoyin dai ita ce Malama Hadiza Balanti, ce ɗiyar 'yan gurasa, ma'aikaciyar Radio Freedom kuma shugabar da ke ake consultancy duka a Kano. Matata ta haihu ta yi kwana arba'in jini bai ɗauke mata ba, yaushe za ta fara sallah kuma yaushe zan iya saduwa da ita? Aji Halima a fatawar malikiya zai ƙara ta har ta kwana sittin domin shi ne iya kwanakinsa. Idan ya zarce haka ya zama na larura sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta. Idan ka gane mutum munahiki ne kuma maƙaryaci ya za ka yi mu'amala da shi? To, Hajiya Halima munafikin na Hausa ko na addini? don kin san munafikan kusan kamar kashi biyu ce akwai bahaushe yadda yake daukan munafiki shi kuma addini akwai yadda ya bayanin munafiki to na hausa dai shine magulmaci a wajensu wanda yake yada zantuttuka na ƙarya da kuma abubuwan da basu kamata ba ko na sirrika na addini kuma shine mai bayyana musulunci a fili amma kafiri a zuciya a nan abin da ya kamata a yi shine idan na addini ne ke koma na hausawan ne ai ba ta da wata alaka da shi kawai abin da ya kamata shine ba za ta gazgata shi ba kuma kawai za ta tattara al'amarinsa ta ajiye su gefe guda ma'ana ta fita harkar mutumin ko ya mm. fita harkar mutumin mijina ya cika yawo kullum sai da asuba yake dawowa gida na yi magana na yi nasiha na yi barazana amma a banza gaskiya ina tsoron ya kwaso wata cuta ya lafta min to a nan abin da ya kamata ta yi sai a haɗa magabata da nasa da nata sai a tsawatar masa a ja masa kunne idan har ya ki daina abin da yake yi na gantali to kawai su raba auren ko da baya su saboda gaskiya ya zama fasiki kuma shi aure ba a yin sa don cuta A gaida Malama Hadiza Balanti ce ɗiyar 'yan gurasa yanzu sai zauren matasa wanda ke Abuja inda kuma Hassan Maina kai nake jagorantar tattaunawa akan yawan mutuwar arme da karuwar yawan zaurawa a wannan zamani. Tare kuma da duba irin rawar da iyaye maza da mata za su taka wajen tabbatar da ɗorewar armen 'ya'yansu da kuma abin da iyayen za su iya yi su taimaka wajen rage yawan mutuwar arme. Hajiya Khadija Ibrahim ce za ta fara bayani a wannan muhawarar. abubuwan da yake kawo maganan sakin zaurawa yanzu da yawa da ake faɗi a gari abubuwan daga gurin mazaje yake fitowa na farko idan namiji zai zo auren mace ƙarya yake fara yi number one zan miki kaza zan baki kaza ko ina da kaza ko wasu abubuwa da sauransu a zo a yi auren aje gida daga ƙarshe cefa ne ma babu to babu abincin da zaki ci a gida yau ba a kawo miki ba gobe ba a kawo miki ba dole da ki fita zuwa nema to daga ƙarshe kin je kina neman wasu a ce kana karuwanci wasu a ce kana mene-mene da sauransu to bai baki ba kwaɗaya ne dama ya kawo shi in ya cinye abin da yake hannunki kenan daga ƙarshe zai ce miki ya sallame ki gidabi to kaga abubuwan da muke gani a yanzu kenan domin dai da ba haka mazaje suke ba don mun da mata ba sa zuwa cin kasuwa namiji komai zai kawo miki gida safulun wanka safulun wanki man shafawa a ta a shana namiji ne yake kawo matansa a gida to amma yanzu bayan an aure ki an ajiye ki a gida kenan komai ke zaki a ta tuwon mai na jiran ki tuka ne idan ya dawo ya ci hajiya khadija ko za ki ba mu misali ɗaya ko biyu dangane da abin da ke bayani akai yanzu kwarai to bismillah amfani ni ma na yi aure kuma a lokacin da kafin in yi auren mun yi da mai gidan nawa ya gaya min shi ba dai mai kuɗi ba ne kuma na yarda na ce ni ma ba wa mai kuɗin nake bukata ba ina bukata dai na gan shi kamar irin babban mutum wanda dai na san zai iya rike ni tun da yake ba yaro ƙarami ba ne an yi aure to ruwa ma wai sai ka je ɗebo ruwa kafin ka dafa abincin da za ka ci ni ko ban taɓa ganin irin wannan ba tun wani shekaru rabona daga nan wannan uwar da ta haife na yanzu hakan nan ba ta san dai ba ruwa ba namiji na da ƴaƴansa a gida da komai da mata amma wai a ce sai mace ta je ta nemo ruwa kafin ta yi girki to kaga ko yana faruwa ni ma ya faru a kaina a yanzu haka ina daga dalilin abin da sa ni ma bana gidan aure kenan kuma bayan kanki akwai wanda kika sani har yanzu wallahi suna ma da yawa ko yanzu da na tafi gida ni ma na tafi gida na je na dawo na samu wasu matan guda biyu haka ya kasance da su kamar yadda ya kasance da ni yau shekaran jiya na dawo garinmu. kuma haka na na sake samu masu sauraro kuna sauraron shirin yau da gobe ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon muryar amurka daga birnin washington dc suna na hassan kai kaina kuma shirin yana zuwa muku ne daga nan ofishinmu da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya a alhaji sani gam ko inda dawo gare ka a dai abubuwan da duk aka bayyana a cikin wannan shiri a halin yanzu to idan muka duba irin waɗannan matsaloli gaba ɗaya mm. a cikin dalilan nan wanne ne babba to assalamu alaikum jama'a na sake dawowa a hakika abin da yake kara jawo karuwar zawarawa a musamman arewacin najeriya don nan ne muka fito kuma nan ne damuwar ta fi kamari ma'ana ta fi yawa shine mu tsaya mu koma kan magana da dan uwana mai magana ya yi malam gambo akan cewar miji da mata ya kamata in za a yi aure a san ana yin auren dan allah ne matukar in za a yi aure dan allah namiji ya san dalilin da yasa zai yi aure ibada ce matan nan ta san cewa za ta yi aure ibada ce to in Allah so ya yarda duk abin da aka zo za a yi in dai har ya ɓaci to in mutum ya namijin ya tuna cewa auren nan fa ibada ce da dan tattauna abin da yake so yayi to za a samu dan matsala a ciki za a samu sauki na'am eh. a tsari a gurguje ah, na'am me zaka ce an assalamu alaikum um kamar zan dan kawo misali kamar da alasan minista ya faɗa a gaskiya magana alasan gaskiya ne musamman inda ya faɗi cewa za a ga mutum yana can wajen cira ne bai san mace ba ita ma bata san shi ba kawai sai gaje kawai an bugu cewa an ɗaura mishi aure bayan wata biyu ko uku sai ya koma ya je same ta to gaskiya wannan abun tunda dai basu su fahimci junansu ba kamar da alasa ya faɗa ga rashin ilimi na boko da muhammadiya to dole ne a samu matsala ko ba gaske Allah ba so yana da kyau kaman a yi wannan in ma za a ɗaura aure yana da kyau ya zo ya ganta wato na fahimce ka a dai sha soyayya kafin a ɗaura auren exactly to amma kuma ana cewar lokacin irin wannan shan soyayya yana kan matsala aure fa an dade ana yin ta eh haka ne shi ma wani lokaci idan an samu matsala kamar yadda an ta faɗa hmm. cewa wasu mazan suna karya a wurin neman mace ba shi da shi sai ya mata karyan cewa zai miki in kin zo kaza kaza da sauransu to mace tana ganin cewa kace ce za ka yi ta shigo ta zo tana ɗiban ruwa da kanta na dafa abinci to gaskiya dole a samu tsala. mara nura to abin da da yake haddasa irin wannan karuwar rashin zaman lafiya tsakanin mai aure da wacce za a aura ne shi daman na farko in ya zo gaya mata gaskiya to za a zauna lafiya amma ita kuma in ya gaya mata gaskiya to ta bi kan gaskiyan nan ya kamata shi da zai aura ya gaya mata yana da shi kamar yadda anti ta faɗa yana da shi to daidai gwargwado ya gaya mata gaskiya tsakani da Allah ga abin da yake da shi ba ya tsaya ya gaya mata ina da kaza ina da kaza kuma sai bayan an yi auren nan sun yi auren su an zo an ɗaura aure kuma ta shiga gidan nan ta zo ta ga abin nan ba haka ba ga dole a samu dan sabani wato ina fahimce ka kana rufin cewa ko da ma ɗiba ruwa ne za ta da kanta wato tun kafin auren ya gaya mata za mu ki ɗebo ruwa yawa to kaga ya gaya mata to za ki ɗebo ruwa to kaga in za ta zauna da shi za ta san wani irin zama za ta yi da shi eh, ta san za ta ɗebo ruwa ta san za ta ɗebo ruwa kun ba ta ɗebo ko ba ta ɗebo to kaga ta sani to shi ke alhamdulillah alhaji gambo kana jira assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah to kaji abin da ake tuna kai aure ibada ne to idan kuma ibada da aka yi dole ka yi haƙuri da matsalolin da za ka fuskanta ta ɓangaren ibada domin ba za ka samu aljanna aure ana yin shi saboda a samu aljanna ne to ba za ka samu aljanna kai tsaye ba tare da ka samu matsaloli ba ta ɓangaren ibadun da za ka yi da wannan nike ganin dole ma'aurata su ƙara haƙuri da juriya da kuma samun fahimtar juna kayan aure assalamu alaikum alhaji gida inda kake hange irin mahangarka dan matsa kusa menene ah. kake tunanin cewa babbar matsala da take haddasa cece kuce tsakanin ma'aurata assalamu alaikum wato eh, kamar magana ne da zuwa nake yi cewar eh, abun ana sakin layi ne an za aure saboda duk abun nan abun da za ka yi aure abu ne na addini so duk abun da za ka yi shi a addinance to addini ya tsara maka siga da za ka bi ka yi wannan abun. so ni na ganin abu na farko da ake samun matsala kan shi ne wajen aurata neman auren shi kanshi ana samun matsala na farko na ai addini ya nuna mana cewa in za ka yi aure ka kalli irin gidan da za ka je ka yi aure kafin ka yi aure ka kalli irin ɗabi'an gidan kafin ka yi aure wanda yake yanzu duk kusan wannan abubuwan an ture su sai mutum ya yi aure ne daga bayan ya zo samu matsala sai ya gane sai idan shi ya bude kuma sai ce a ah, to ai wannan gidan ma ba shi ya kamata yin ya aure ba da nasiri ya wato da kaga ya zama da nasiri bayan tafiya kuma ta riga ta eh. tafi alhaji alasan ka ji abin da malam babangida ya faɗa me za ka ƙara kai to kamar yadda babangida ya bayani kuma da antina maganarsu da suka yi zan yi dan sharshi kaɗan a kanta kamar maganar babangida da ya ce haka ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka nemi aure akwai nake ga abu hudu ne ko abu shida aka ce ka a cikin guda daya ka yi ka zaɓi guda daya ka yi shi dan Allah ko gane ba ana yi don arziki dan kyau dan dangi ko dan addini ko kuma dan wani abu amma sai aka ce gaba ɗaya ka watsar komai ka yi shi dan Allah da addininta ko ba a gaba ne to a gaskiya fi sabila kamar yadda na yi bayani a baya na ce a ƙauyuka aure yana mutuwa wannan gaskiya ne amma kuma a birni aure abin dalilin da ya sa yake mutuwa a birni dalili ɗaya ne zuwa biyu kamar yadda an ta bayani su a cikin birni in ka je musu mata in ba da ƙarya ka je musu ba da yaudara ba za su tsaya saurare ka ba sannan kuma kai in ba ɗan gidan wani ba ne suna gani ma ai su tsaya ma saurare ka ta lokaci ne saboda haka shi yasa su kuma maza sai suke zuwa musu da wata manufa in sun je musu da wata manufa suka suka aure su in suka gama da su shi kenan kuma sai su sau su sai su tafi kuma su je su yi ta yawo karshen ta dai karshen ta kuma ana yawon ana yawon sai kaga abin ya zamance ma kamar an koma kuma ana zaman karuwanci kaga babu kyau an ta Khadija eh. kin yadda da ra'ayin nasa haka din ne ya faɗa ba ƙarya ne kuma kaman game da maganan bincike da kuka ce kina iya zuwa gari ba kuwa ce mutumin ne zo yake neman ki kina iya zuwa neman shawara wasu ba su iya gaya miki gaskiya sai ki gance miki mutumin kirki ne da sauransu sai kin afka tunda yake ba kasan ka ne. kamar kai ka zo bako to amma a kasan ka ne kowane gida ka san wani irin gida ne za ka faɗa to amma ka zo bako ga mutum ya yi shiri maka malam ka gan shi kamili a waje amma a gida to kaga matsalar da ake samu kenan to shine to idan zan tambaye ki a kalma ɗaya ko kalma biyu na'am a tunaninki menene abin da za a yi a shawo kan wannan matsala na'am menene abin da ya kamata ma'aurata su yi tun daga farin farawa domin a kiyaye wa rabuwar aure yanzu dai da zamanin da muke ciki akwai sauƙin komai to amma yanzu kan an san babu sauƙi sai dai yanzu kuma <laughs> hawan baban da watakila za mu samu sauƙin kamar mutum ya je neman aure kana iya gaya mutum gaskiyanka kamar da kowane ne ya faɗi cewar yawa eh, cewar a gaskiya fa ni ba da komai kina iya sona haka idan son na Allah ne kamar da suka faɗi a baya wallahi ko kana daji ina ne mutum za ta iya auren ka to amma idan ba ta son ka ko da kuɗin ka ma yana zuba ƙasa yana ja ne ko sauraron ka ba za ta yi ba domin idan kana son mutum tsakanin ka da Allah to amma ka kamar magana na ɗibo ruwa yanda na faɗi daga baya a gaskiya ko a yanzu ne kan ba zan aure da diyata inda za ta yi ta ɗibo ruwa ba don wani musulunci ba ta dade shi ba tun da kyan aure mace an aure ta don a tsare ta a gida ne ba aure mace don ta shiga layi tana ɗibo ruwa ba dama sai an yi da kai kafin a wakilinka da wakilinta maganin ciyarwa shayarwa tufatarwa duk ana wannan tambayan kafin a yi aure to bayan an yi kuma ya ce yarinya ta dauki abu ko babban mace ta dauki abu tana zuwa ɗebo ruwa ai kaga akwai matsala ciki alhaji sani gamko menene abin da za a yi domin a magance karuwar zaurawa a ƙasar nan to alhamdulillahi a kamar yadda ka ce a matsayin magidanci ni yanzu tsarin na ɗauka shine idan ni nake da ya ko ya ta ce yanzu ba zan aure ba zan yadda ta ma ta da mutum da ba san halin shi ba ma'ana shine iyaye musamman magidanta su san waye yake zuwa wurin yarsu mu iyaye maza mu san haka iyaye mata su san haka idan a matsayinka na uba ka san waye ke zuwa neman yarka sannan sai ka zuwa shin ya dace in bata wani eh ya dace in bata shi a'a bai dace ba dalili shine tarbiyarsa ta gurbata ban san kaza ban san kaza kuma yana yi a wani mutumin cikin na bai zan iya bashi kata to wannan shine idan har iyaye za su tsaya su zaɓar wa 'ya'yansu magaje da kansu to in Allah da za a magance wannan mutuwa aure da izinin Allah. Tuma ganin yadda zamantakewar aure ke ƙara taɓarɓarewa yawan zawara na ta ƙaruwa. Shin ya kamata hukuma ta shiga cikin harkar domin ta kawo gyaran da ya dace? Ga Malam Muhammad Hadi Musa, masanin addinin Islama kuma ƙwararren masanin ilimin nazarin halayyar ɗan Adam a Kano. akwai 'yan abubuwa da hukuma ta yi hiya an zaya nan da can ta dan sassa hannu a wasu abubuwa babu laifi amma dai ta kara fiye da wannan domin abin da take yi bai kai nauyin matsalolin ba ina fata mai sauraro ya fahimta hukuma ta kara akan abin da take yi to ai duk al'ummar da ba ta girmama hukuma ba ta girmama shari'a ai sun zama dabbobi ai duk al'ummar da ba ta girmama hukuma hukumar ta zo da sharaɗa na shari'a kuma al'ummar ba ta girmamawa ita kuma hukumar ba ta tabbatar da doka da oda to ai wannan al'ummar ta zama ta dabbobi ta zama ba ta mutane ba ai ka ba ta lokaci kankani da kanta za ta rushe kanta da kanta tana kallo za ta rugurguje kuma ko mu a nan matukar hukuma ba ta san hannu ba matukar ba ta tabbatar da doka da oda akan mutane a harkar zamantakewa su musamman aure musamman tarbiyya ta 'ya'ya da kuma tabbatar da adalci tsakanin mata ba to wannan al'umma sunanta rusashiya a ɗaiɗaikun mutane duk mutumin da zai ƙara aure a kan kansa to ya tabbatar yana da wadata da ta ishe shi ya tabbatar yana da lafiya a matsayinsa na ɗa namiji sannan kuma ya tabbatar yana da ilimi na zamantakewa da addinin musulunci ya koyar mahaifin yarinya duk mutumin da ya zo zai ƙara aure to mahaifin yarinya ya fara sa wannan mutum ya karanto mai suratul fatiha domin an yi haka da wani alkali yarinya tana so sai ta auri wannan shi kuma mahaifin akwai wanda yake so ta aura mahaifiyar akwai wannan take goyon baya kuma harka ce ta karin aure yarinya sai ta kai kara gaban alƙali da ta je gaban alkali aka kira iyayen nata aka tambaye su menene sharaɗin aure suka kasa kawowa aka tambayi yarinyar da yaron shi mijin meye sharaɗin aure suka kasa kawowa sai kawai alkalin wani abu ya faɗo a ransa sai ya ce wa yarinyar ta karanta masa suratul fatiha sai ta kasa kawo ta yadda ya kamata sai ya ce shi mijin da ya zo neman auren ya karanta masa suratul fatiha sai ya kasa kama abun wasa sai ya ce wa mahaifiyar yarinyar da mahaifin yarinyar su karanta masa suratul fatiha sai suka kasa ya ce ba ku kara iya karatun basic abu suratul fatiha da duk raka a duniya sai an yi ta ba kuka zo kuke rigima akan abin da yake wani abu ne mai zurfi a cikin harkar rayuwar dan adam ya ce su koma sai ma sun iya tukunna sannan su da in baka ba su yi musu bulala na kawo wannan ne don mai sauraro ya gane nauyin rashin ilimin da muke fama da shi a harkar sallama ballantana harkar rayuwar aure wanda mutane da yawa sun yi suna yin ta daka saboda haka mafita shi ne a ɗaiɗaikun mutane duk gidan da mutum ya je zai aure mahaifiyan yarinya ya ce mai masa karatun suratul fatiha sannan ya gaya masa dalilin su da sa ni gigi in yayi zuciya ya tafi gida na gaba ya tarar da haka in ya zuciya ya tafi jigawa ya tarar da haka to sai ya dawo tun da dai ba gidan da zai je sai ya cika wannan sharuɗa kaga sai ya zo ya kokarin cika waɗannan sharuɗa inda iyaye za su ɗauki wannan shawara to da duk iyaye sun rufa wa kansu asiri kaga kenan ba tare da an yi bulala ko an sa eh, dokar hukuma ba a ɗaiɗaiku iyaye sun tilasta wa mazaje waɗanda za su zo su auri 'ya'yayensu neman ilimin aure da ƙarin aure da kuma ƙoƙarin cika sharaɗin yin ƙarin aure shi asasin aure ilimi ne e eh, garkuwa kwata gawa nan ake fasanin haiki na aure ya zamo ba a kokawa ku zaman ku cikin daɗi lumana maza a jikan yanzu ga amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan abubuwan da ya kamata iyaye su yi la'akari da su ka su ba ma mai mata su ya arma. sai su duba ko bincika shin yana kulawa da addini yana da ilimi akan arman yana ba wa matar shi ta gida dukkan hakokinta na arme yana da hanyar samun abinci wato sana'a ko aiki yana da gida nashi ko na haya suna son junansu sako daga abu muhammad usman salmanu huntuwa a dubi yadda yake rike matansa kafin a bashi sako daga ahmed buhari yar katanga hankalin shi wajen mu'amalantar matar shi ko matayen shi shin yana kula da su da ba su hakkokinsu na auratayya saƙo daga yusuf muhammad mutuncin mutum da zamantakewarsa da jama'a sannan waye danginsa saƙo daga amina ahmed ya kamata a binciki addinin shi a binciki mahaifar don gane irin tarbiyyar gidan saƙo daga aisha a abdulsalam abdulkadir su yi la'akari da zamantakewarsa da matarsa ta gida ba cutarwa kuma yana da kyakkyawar alaƙa da mutanen kirki. Sako daga Murtala a basu. Mutumin ya zama full option, digiri, gida, mota da kuma miliyoyi a account ɗin sama'na, Sako daga Usman Abdullahi. A yi bincike, a bi tsarin addininsu da kuma al'adarsu. Allah ya aurar da mu zuwa ga mata nagari. Amin. Sako daga Sani Rabe. Addini da kyakkyawan hali ne abin dubawa ba kuɗi da mota ba. Sako daga Shehu Muktar. Ya kamata iyaye su duba wanda zai iya riƙe su da adalci, sannan kuma ya kasance mai ilimi na zamani da na addini. Sako daga Aminu Yusuf Sani. Na harko addinin shi, na biyu tarbiyyar shi, na uku zai iya ciyar da su, zai iya kula da addinin su, Sako daga ɗan baba Muhammad. Addini, hankali da iyaye. Sako daga Jamila Kyale. Cancanta, misali ta ɓangaren mu'amala shi da jama'a, aikin yi ko kuma halin ciyarwa, sannan a nemi yarda yarinyar da za a armar. Sako daga Yahaya mai kaza kajiji. Su dubi zamantakewarsa da uwar gidansa da kuma yaya tarbiyyar uwar gidan yake. sannan su dubi ciyarwa da kuma mutuncin gidansa. Sako daga Abdul Balarabe. Yanayin tarbiyyar gidan shi. Sako daga Hadiza Ahmed. Wanda yake da zuciyar nema da kuma halin ciyarwa. Sako daga Ibrahim Umar Bagobiri. Na harko yaya hankalin shi yake, na biyu yana da abin yi, na uku suna zama lahiya da matar shi ta gida. Sako daga Sani M. Isiyaka Jakusko. Na farko dai, abincika dalilin ƙara auren nashi. shin matsala gare shi da matarsa ko ganin wane ya yi ni ma sai na yi to in dai haka ne kaga akwai ayar dubawa Saƙo daga yusha'u muhammad da yaya ya riƙe uwar gidan shi tana samun kulawa ko baya biya mata hakkokinta na armi Saƙo daga alhassan salihu usman dili. To ‘yan uwana mata ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe yau miyar soyayyar gyaɗa za mu sha. To a yau kuma a madafin nawa na tanadan ma uwar gida da amarya da sauran iyali wato miyar soyayyar gyada. To da farko ita dai wannan miya ta soyayyar gyada daga wurin kasashen bare-bari wato irin su mai maiduguri a nan aka fi amfani da ita. Abubuwan da kuma ake bukata a wannan miya uwar gida za ki tanadi nama ko naman kaza ko na kifi ko naman rago wanda dai kike bukata sannan kuma a gefe ɗaya za ki tanadi ɗanyar gyaɗaki da tumatir albasa taruhu da yar tafannuwa idan kina bukata sai ko man gyaɗa ko manja sannan da sinadarai masu ƙara ɗanɗano da ƙamshi a cikin miya To da farko yadda ake haɗa wannan miya idan kika gyara naman ki kika wanke shi sosai yanda ya kamata sai ki zuba shi a tukunya da ɗan gishiri da kayan ƙanshi da kuma albasa ki dafa. Idan ya dahu yayi laushi sai ki kwashe wannan nama ki soya shi sama-sama. Sannan sai ki jajjaga kayan miyar ki tare da albasa mai ɗan yawa sai ki zuba su a ciki ki ci gaba da soyawa kafin su soyu sai a ɗan ɗora wata tukunyar da ɗan mai haka kaɗan a kan wuta sai ki samu gyaɗarki wadda dama kin riga kin gyara ta kin bushe ta sai ki daka ta a turmi ta yi gari ta yi laushi idan kuma kina buƙatar markaɗaɗɗiyar gyaɗa ma za ki iya amfani da ita idan wannan man ya yi zafi sai ki zuba gyaɗar ki soya amma ki dinga juyawa saboda dan kada ta ƙone kuma sannan ba a buƙatar saka mata wuta mai yawa idan wannan gyaɗa ta soyu wadda dama ba ta ɗaukar lokaci mai yawa wajen soyuwa za ki ganta ta koma kalar haka kamar ruwan ƙasa sai ki juye ta wuri guda su kuma can idan kayan miyar ki sun soyu sai ki ɗauko wannan naman naki sai ki juye a cikin kayan miyar nan da kika soya bayan minti ɗaya ko biyu haka sai ki ɗauko wannan gyaɗar take da kika soya sai ki juye a kai har wannan ruwan naman amma shi ruwan naman dama idan ɗan kaɗan ne shi kenan idan kuma yana da yawa kar ki juye du sabida kar miyar tamu ta gyaɗa ta yi ruwa idan kika juye sai ki ɗan ƙara magi da duk abubuwan da kike buƙata sannan a rage wuta daga ƙarshe sai ki ƙara yayyanka albasa haka ƙanana ko kuma ki jajjaga ki ƙara juyewa a cikin miya bayan kin gama zuba komai sai a rufe tukunya daga nan kuma za ki ji bayani don kuwa ƙanshi ne zai cika gida uwar gida za a iya cin wannan miya da sakwara ko tuwon shinkafa da dai sauransu sha tuwo ai dama wata miya sai bare bari <laughs> miyar su ce ko a'a baki ji ta faɗa asalin ba ai soyayyar gyaɗa miyar soyayyar gyaɗa kina cin ta balen suka miki ita da da brabusco mm. da yakuwa shi yasa take da daɗi ah, da kuskus ma yawa to jamila laihin daɗi karewa mun kawo ƙarshen shirin namu amma mecece tambayar mu ta yau ne Tambayar mu ta ita ce cin hancin da ake fama da shi a Najeriya matsala ce ta son rai, rashin da'a ko kuwa matsala ce ta siyasa. Mm-hmm, lallai. Masu saurare kun ji tambayi ko za ki maimaita? Cin hancin da ake fama da shi a Najeriya matsala ce ta son rai, rashin da'a ko kuwa matsala ce ta siyasa. To masu saurare muna jiran amsoshinku ta hanyoyin da kuka saba aiko mana su baki ɗaya dai ƙarshen wannan shiri kenan. sai gobe war haka yanzu a madadin jamila kabiru fage da tafarra girma tafarran da ya haɗa mana sauti ya ba da umarni da kuma injiniyan mu mr keith holmes ni ce ta ku halima jimarau daga nan birnin washington dc ya muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobawar haka da izinin allah inda za mu sake haɗuwa a wannan dandali mu tattauna akan batancin hanci ko da rashawa da ilimi ilimi ne amma ilimantarwa akan matsalar cin hanci da rashawa This program has come to you from the Voice of America, Washington.